Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe a nan gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a wannan rana ta Litinin biyar ga watan Afrilun shekara ta 2021. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. ma'aikatar lafiyar kasar india ta faɗa a yau litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 300,558 Wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar Asiya. Rikicin kabilanci a yankin Dafar da ke Sudan ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 18 wasu su 54 kuma sun jakata ana jinyar su a wani asibitin koyarwa da ke Aljanina. Dakaran tsaron Mozambique sun harba wasu 'yan ta'adda da yawa har a wani farmaki da suka kaddamar don sake kwato birnin Fama da ke arewa maso gabashin kasar. dukkanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A taskar rahotanni kuwa, wai shin waɗanne hanyoyi za a bi don hana shugabanni fita ƙasashen ƙetare don neman lafiya? Idan ana so a hana shugaban ƙasa ko gwamna ko 'yan majalisa dole ne sai an fito da doka. Bukukuwan Ista kuwa a bana babu wani armashi sai dai ana iya cewa gara bana da bara. ko a wani dalili ga easter dai ga shi mun shi thank god this year amma last year ma ko celebration ba yi ba mu ya duwa kara gyara mana najeriya na gaskiya kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan a cikin shirin namu daga bisani zan gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam kamar kowace ranar litinin inda a yau shirin ya mai da hankali akan yadda ake nuna wariya ga waɗanda suka yi karatun HND da masu digiri a Najeriya. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ma'aikatan lafiyar ƙasar Indiya ta faɗa a yau litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar corona virus mafi yawa na 300,558 wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar asiya mumbai babban birnin india da kuma babban birnin jihar maharashtra yanzu an sanya musu tsauraran matakan kulle a jihar maharashtra aka samu kusan rabin sabbin kamun cutar yanzu. Nawab Malik minista ne a gwamnatin kasar da yake magana da manema labarai ya faɗi cewa yau litinin dokar hana fita daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe agogon GMT za ta fara aiki. Haka kuma za a rufe rukunin manyan kantuna, gidajen sinima da gidajen cin abinci da na ibada daga yammacin yau litinin. Sannan cikakkiyar dokar kulle za ta fara aiki a ƙarshen makonni. Ƙasashe biyu ne kadai ke da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da ya zarta na India. wacce ke da sama da mutum miliyan biyar a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta johns hopkins amurka kuma na da mutum miliyan Talatin da bakwai da suka kamu da cutar yayin da brazil ke da kusan mutum miliyan Sha uku. rikicin kabilanci a yankin dafur da ke sudan ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 18 wasu hamsin da hudu kuma sun jakkata ana jinyar su a asibitin koyarwa da ke aljanina abinda wani kwamitin likitoci na dafur ya faɗa kenan a wata sanarwa inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun asabar da jiya lahadi wani wanda ya shaida lamarin abdulrahman ahmed ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp cewa sun waye gari da jin karar bindiga a yau litinin har yanzu ana faɗan kuma faɗan ya bazu zuwa yamma da unguwannin da ke wajen garin aljanina kwamitin bangaren wani sashi ne mai zaman kansa da aka kafa a faɗin ƙasar a shekarar 2016 wanda ke wakiltar likitoci ya ce an kai wa wata motar ɗaukar marasa lafiya da saka jakata a rikicin hari a mili kuma har yanzu asibitoci na samun waɗanda saka jakata sakamakon rikicin galibin yankin da fur ya fuskanci mummunan tashin hankali da ya barke a shekarar 2003 lamarin da ya yi sanadiyar kisan kusan mutane 300 mutane miliyan 2.5 kuma saka gujewa su a cewar majalisar ɗinkin duniya dakarun tsaron mozambique sun harba wasu 'yan ta'adda da yawa har lahira a wani farmaki da suka kaddamar don sake kwato birnin fama da ke arewa maso gabashin kasar wanda ya fada hannun kungiyoyin mayaka bayan wani mummunan hari da aka kai birnin a ranar 24 ga watan maris a cewar rundunar sojan kasar a jiya lahadi yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko 'yan najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su. da yadda mahukunta a ƙasar ke yi wa ɓangaren lafiya riƙon san rai inda suke kallon tafiyar da shugaban ƙasar ya yi Muhammadu Buhari zuwa ƙasar Birtaniya don neman lafiyarsa ya saba wa hankali. Kamar Shehu Sani tsohon sanata ne a gwamnatin Muhammadu Buhari ta farko ya mun ƙarin bayanin fahimtar su da wannan tsarin. Ina kallon shi ta bangare kamar guda uku ne na farko babu doka a Najeriya wanda ya hana shugaban ƙasa ko ɗan majalisa fita ƙasan waje ya nemi magani. idan ana so a hana shugaban kasa ko gwamna ko 'yan majalisa dole ne sai an fito da doka sannan wannan dokan 'yan majalisar akwai da yawa da kansu kansu suna fita kasan wani saboda haka wannan doka ta ma fita daga cikin majalisa karamin ba karamin aiki ba na biyu shugaban kasar da yake ya san cewa yana fita kasan waje ba zai sa hannu a wannan doka ba saboda haka idan aka ce ba doka to mutane za su yi abin da suke so na farko na biyu talakawan najeriya an daɗe ana yaudarar su kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da suka bari suka yaudari kansu da kansu duk talakan da aka ce maka yana da kwaɗayi ko za a yi amfani da addini ko ƙabilanci ko ɓangaranci a yaudare shi to haka zai ci gaba da zama cikin wulaƙanci shugabannin najeriya sun gano hanyar da za su yaudari talakawa na nuna musu cewa su masu gaskiya ne su masu wahala ne iyalansu masu gaskiya ne kuma sanin kowa cewa waɗannan mutane sun tara dukiya a Najeriya da kasar ‘Ya'yansu ba su karatu a Najeriya, matansu ba su addu'a ta Najeriya, da sunan ana gaskiya ne, ba gaskiya ake bukari gaskiya ake Najeriya. cewa suna gani cewa daular nan da mutanen da aka cire gwamnati suka yi har yanzu nan ana yi eh, mutane yanzu ba wanda ke kamar yanzu abin da suke yi ke. To baka ganin ana iya cewa comrade abin nan da Hausawa ke cewa idan dambu ya yawa baya jin mai suna kashe waɗannan kuɗaɗen a asibitocin Najeriya kila ba sa saboda yawan asibitocin shi sa ba a samun nagartattun ko ko a ce abubuwan ba sa isa? ka'ida ana amfani da su inda ya kamata su da mu samu matsala a hafiyar idan da a ce kowa da ke kan mulki yana yin abin da ya kamata ya yi duk wani abin da ba a matsala matsalar najeriya ba wai kawai magana kuɗi ba ne a yi amfani da Kamu mu je ga rahotonmu na gaba bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Wata kotu a Malaysia ta saurari karar da tsohon Firayim Ministan kasar Najib Razak ya ɗaukaka akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar da ta gabata. Dangane da gagarumin cin hanci da rashawa a kamfanin saka hannun jari na 1MDB mallakar kasar. an yanke wa najib dan shekara 67 hukuncin daurin shekara 12 saboda laifukan wuce gona da iri wajen amfani da karfin ikonsa saba alkawari da kuma hallata kuɗin haram masu gabatar da kara sun zargi najib da karbar kuɗi ba bisa ka'ida ba kusan dala miliyan goma daga src international wani tsohon sashen kamfanin na 1mdb Najib ya yi kirarin cewa wani jami'i a bangaren harkokin kudin Malaysia, Jolo, da wasu 'yan damfara a kamfanin na 1MDB su ne suka yaudare shi. Ya yi tunanin kudin da aka sanya a asusunsa na banki kyauta ce daga iyalin masarautar Saudiya. Najib na fuskantar tuhume-tuhume har 42 da suka hada da yin sama da fadi da kuɗi kusan dala biliyan 4.5 daga kamfanin na 1MDB wanda ya kirkira a shekarar 2009 don haɓaka tattalin arzikin Malaysia. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya kammala ganawar da ya yi zagaye na biyu ya zuwa yanzu a wannan shekarar da shugabannin kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya don tattaunawa a kan batun rabon rigakafin coronavirus taimakawa wajen farfado da tattalin arziki bayan annobar ta coronavirus da kuma tayin wasu abubuwa da kwararru suka ce ta yiwu wasu ja hankalin kasashe zuwa ga china ba amurka ba da ke ƙara samun ƙarfi a idan kasashen sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yayin da mabiya addinin Kirista a faɗin duniya ke kammala shagulgulan bikin Ista, wato ranar tunawa da gicciyewa da kuma tashin Yesu almasihu daga cikin matattu a yau litinin. Shugabannin mabiya addinin a Najeriya sun bayyana muhimmancin wannan ranar da kuma yadda ta iske su a wannan shekarar ta 2021 tare da jaddada muhimmancin addu'o'i a lokacin bukukuwan. Shamsiya Hamza Ibrahim daga birnin tarayya Abuja ta aiko muna da wannan rahoton. Bikin wanda mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya suka saba gudanarwa tare da ware lokaci da kuma hutu musamman domin tunawa da tashin Yesu Kristi daga matattu. A Najeriya bikin ya riske mabiya addinin cikin wani yanayi kamar yadda Pastor Simon A.S. Doli tsohon shugaban matasa mabiya addinin Krista a Najeriya ya bayyana. Gaskiya wannan bikin Easter na wannan shekara an samu matsaloli da yawa babu kuɗi a hannun mutane. Ga maganan kashe-kashe da rashin zaman lafiya. Ba ayyukan da da matasa za su samu su yi domin su samu biyan bukata to muna roko gwamnati ta yi wani abin da ya kamata ta yi maza maza gan ta kai karshen wannan matsalolin domin wannan bikin rana ne wanda shi ubangijinmu isa almasihu ya zo ya mutu domin mu ya ba da kansa ya gafata mana laifin mu duka zama na haka mu zama masu gafata ma juna mu zama masu kaunan juna mu zama masu son juna mu zama masu son zaman lafiya kamar da isa almasihu yake domin haka kaɗai zai ka ci gaban wannan kasa kar mu ɗauki wayansu zama abokanan gaban mu ko da mai mutum ya maka gaface shi domin kai ma an gaface ka in ba da isa ya gaface mu ba ai kuma ba za mu samu wannan wannan zaman lafiyar da muke so ba mu ma an gaface mu ma mu gaface wayansu domin mu samu ci gaba a wannan kasa. A cewar Ruth Agnes duk da kalubalen annobar cutar COVID-19 a Najeriya wanda ya takaita gudanar da shagugulan biki a shekarar da ta gabata tare da dagula lamura da dama a kasar sai dai abin farin ciki ne kasancewa cikin masu rai. Mun gode Allah da ya kawo rai da lafiya rana ta yi ga Easter day ga shi nan mun shi thank God this year amma last year ma ko celebration ba yi ba. Mu ya addu'a Allah ya kara gyara mana Najeriya na gaskiya a kara sa duka Najeriya addu'a duka yawanen mu Christian da Musulmi duka mu hada hannu mu ya addu'a Allah ya gyara mana Najeriya. Pastor Yohana Boru shugaban farfado da zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambantan addinai a Najeriya ya yi kira tare da jaddada cewa sai an haɗa hannu wajen samun mafita a halin kunci da kasar ta samu kanta ciki. Ina so in kira ga 'yan wana duk 'yan Najeriya ba ma kiristoci kaɗai ba da musulmai da su mabambantan addinai da cewa halin da muka samu kanmu a Najeriya dole ne mu haɗa karfi da karfe mu nemi fita. Mun san ana bukukuwan ista ne a wannan lokacin lokacin amma ina so in gaya wa komai halin kuncin da muka samu kanmu to tsanin wahala da muka samu kanmu to rashin jituwan da muka samu kanmu ana maganan yan boko haram ana maganan yan barayin daji ana maganan masu ta da kayan baya kenan ko kuwa ana magana masu eh, eh, takafara tsakanin noma da makiya akwai rigingimu ko fitintinu da suka adabin a arewa da kuma najeriya gaba daya ina rokon dukan yan najeriya su yafe wa juna wurin da muka saba wa juna juna domin a samu zaman lafiya a kuma yi addu'o'i yadda za a samu waraka daga damuwoyi da muka samu kanmu a yawa shugabanni addu'a yadda za su yi mulki cikin adalci. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan tsaronta Bashir Magashi ya roƙi kiristoci da su yi amfani da wannan dama wajen yi wa sojojin ƙasar addu'a don kawo ƙarshen ta'addanci da ya addabi ƙasar. Yau Litinin ne ake kammala shagugulan bikin Ista da ake somawa tun daga dare irin na ranar Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, inda ake ci gaba da kiraye-kirayen ganin an hukunta wasu sojoji na rundunar ƙasar Chadi da ke bakin iyakar Nijar Mali da Burkina Faso, saboda zargin yi wa wasu 'yan mata fyaɗe a gundumar Tera da ke jihar Taliberi, lamarin da ke nuna girman buƙatar da ake da. na sake duba tsarin girke sojojin kasashe a wannan yankin da ke fama da matsalolin ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma, ya muna nazarin wannan matsalar. Lamarin wanda labarin faruwarsa ya fara bayyana a makon jiya ya fito fili ne daga wasu muryoyin da aka yada a kafafen sada zumunta. Dalili kenan hukumar kare hakkin dan adam ta CNDH ta aike da wata tawagar ƙwararru zuwa gundumar tera domin gudanar da bincike wanda a sa aka gano cewa wasu dakarun ƙasar chadi sun aikata ayyukan asha akan wasu mata. Il ressort qu'il y notamment sur une jeune fille euh, de 11 ans et deux femmes mariées dont une était enceinte. Kakakin hukumar CNDH Talibu Musa kenan yana cewa wannan bincike ya nuna cewa gaskiya ne wasu sojan kasar Chadi sun yi wa yarinya 'yar shekara sha 11 da wasu matan aure biyu fyaɗe ɗaya daga cikinsu tana da juna biyu kuma abinda ke ƙara bada takaici wannan al'amari ya faru akan idan mazansu tare da amfani da bindiga bayanan baya-baya sun yi nuni da cewa matar mai ciki ta yi bari bayan waɗannan mata akwai wasu mata akalla biyar da suka yi zargin an yi yunkurin yi musu fyaɗe sai dai allah ya taimake su suka kubuta daga tarkon waɗannan sojoji Kungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun yi tur da faruwar wannan al'amari da duniya ke sakawa a jerin miyagun laifuka Alhaji Salisu Amadu memba ne a kungiyar Sovol Niger. Ya kamata wannan abubuwan mitar da Allah wadda da wani abin da ya kana kuma mu muna zazanta musu kuma muna kiran gwamnati a zo a hudda hakkin su a ba su hakkin abin da ya kamata wani doka ta ci. Talaka a ba shi yancin shi ya ji daɗi a cikin rayuwar cikin ƙasar shi kuma a kiyaye hakkin shi. A wata sanarwar da suka fitar hukumomin ƙasar Chadi sun bayyana kaduwa da yadda haka ta faru. Janar Azam Bermendowa a Guma shine kakakin rundunar rundunar mayakan kasar ta chadi l'état major général des armées se désolidarise totalement de ce comportement indigne ya ce rundunar mayakan kasar chadi ta dauki matakin dakatar da sojojin da ake zargi da wannan aika-aika sannan an kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu rundunar ta kara da cewa ko kadan babu hannunta wajen faruwar wannan al'amari saboda haka take jajanta wa waɗanda abin ya sama da iyalansu sannan rundunar mayakan kasar ta chadi tana mai tabbatarwa kasashen duniya cewa za ta ɗauki hukunci mai tsanani akan dukkan waɗanda aka gano su wajen aikata wannan ɗanyen aiki kawo yanzu gwamnatin nijar ta bayyana matsayin ta ba game da faruwar wannan al'amari to amma hukumar kare hakkin dan adam ta bukaci gwamnatin ta kafa kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da cikakken bincike a farkon watan jiya ne kasar chadi ta aike da dakarunta 1,200 a yankin da kasashen nishar mali da burkina faso ke makwabtaka a ci gaba da karfafa matakan murkushe ayyukan ta'addanci a wannan yanki kamar yadda kungiyar kasashen jason sahel ta tsara a taronta na baya bayan nan da ya gudana a birnin injamena sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to ubangiji allah ya sa mu dace baki daya allahumma amin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matsalar da ta daɗe tana ciwa wasu 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya. Idan aka yi maganar wariya ko kuma bambanci da ake nunawa ga waɗanda suka yi karatu a matakai na jami'o'i da waɗanda suka yi karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha. sau da yawa za a ga waɗanda suka yi karatun gaba da diploma hnd kenan na tsawon shekaru hudu sai a ga an ɗauke su aiki ko dai a ma'aikatun gwamnatin tarayya ko kuma na jihohi a mataki na bakwai amma waɗanda suka yi karatun digiri a jami'o'i na tsawon shekaru hudu su ma akan ɗauke su aiki a mataki na takwas kai har ma idan aka kai wani matsayi na ƙarin girma sai ka ga an bar mai kwalin HND a baya, an fifita mai kwalin digiri. Bayan mai kwalin HND yana da kwarewa ko dai ya fi mai kwalin digiri ko kuma su zo daidai, a cewar wasu masu jayayya da wannan wariyar. Hakan kuwa ya sa wasu ke ganin cewar akwai sauran rina a kama akan wannan tsarin. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani zama na jin ra'ayoyin 'yan ƙasar akan samar da daidaito a tsarin digiri da jami'o'i ke badawa da HND da kwalejojin kimiyya da fasaha ke badawa. Madina Dauda ta zanta da shugaban kwamitin kula da asusun makarantu na gaba da sakandare, Sanata Ahmad Babba Kaita. Bayan kammala wannan zaman nasu ga kuma abin da yake cewa. Mun samu bayanai masu gamsarwa na neman gwamnatin tarayya ta yadda ta daga darajar waɗansu makarantu daga ƙananan makarantu zuwa manyan makarantu. Waɗansu kuma abubuwan da suke so shi ne a yi masu sabbin makarantu. To duk da dai mun san halin da yanayin da gwamnati take ciki muna yin wannan dandali domin mu saurari al'umma mu san me suke so eh, shi dai wannan dandali dama yana ɗaya daga cikin abin da constitution na ƙasa ya tanada da kuma hanyoyi da ake bi na kawo sabbin makarantu ko kuma idan akwai makarantai to a ɗaga ta daga kila college of education zuwa babbar jami'a ko kuma daga polytechnic ta jiha Da koma ta jami'a so waɗannan wannan dandali ya ba mu dama mu saurari eh, kowane ɗan najeriya abin mamaki eh, wanda ya faru a wannan dandalin shine kowane lokaci za a eh, saurari koke-koken jama'a akan samu masu adawa da ƙudurin na sauyawa wani saboda bangaranci wani saboda akwai makaranta a wani wurin a wani wurin babu to amma dai wannan wanda muka yi ba a samu koraye koraye ko ɗaya ba ma waɗanne mutane sun zo mutanen yankin da kuma ma'aikatansu da sarakunansu sun zo zan su ba da goyon baya na kawo waɗannan makarantu ko kuma ɗaga darajarsu daga ƙasa da kuma sama to akwai wani daidaito ne yanzu da kuka cimma na bambancin wanda ya kware daga makarantar kimiyya da fasaha da kuma wanda ya fito daga jami'a wato dichotomy din nan na hnd and degree holders kwarai da gaske wannan shine kuduri na harko wanda ya kai wannan gaba yanzu kawai shirye-shiryen da muke shine za mu tura ma shugaban kasa president muhammadu buhari ya sa mutanen shi su yi mashi bincike in ya yarda ya rattaba mu in bai yadda ba ya sake dawo mamu da abin da bai yadda da shi ba mu sake aiki har sai an samu daidaito na yin wannan amma kada mu mance cewa wannan abun ya zama babban matsala a tsakanin wanda suke zuwa makarantu yawancin makarantun nan da suke hnd daidai yake darajar shi daidai take da wanda ya digiri amma wurin ɗauka aiki sai an ɗauki ɗan jami'a wanda ya yi hito daga jami'a kana ake ɗaukar ɗan hnd kana kuma ba mataki ɗaya za a ɗauke su ba in an ɗauki wannan mataki na biyar shi wannan kila na hudu kuma na uku za a ɗauke shi so waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke ta ƙoraye-ƙoraye kada kuma mu manta da cewa shi wanda ya je irin waɗannan makarantu wanda suke na kimiyya na irin su polytechnic masu yin hnd da yana hitowa ne a shirye da cewa za a iya sa shi wuri ya aiki kamar wanda ya karanta aikin safiyo kwantiti sabe kenan in ya hito daya daga cikin ma abin da suke yi shine za su je a tura su nuri su je dan su ga abin da suka koya a aji su gan shi a aikace ga yadda ake yi saboda haka duk yawancin irin waɗannan masu ya canji din za ga an shirya su in aikin sakatare ka karanta ka hito ka fara aiki in aikin woodwork ka karanta na abin nan ka hito ka fara za ka iya aikin kujeru da sauransu kuma a daidai wannan gaba a duniya yanzu irin mutanen da ake so kenan ni digiri ne amma na san lokacin da na hito daga digiri dina sai da na zo a koya ma aikace aikacen da su na koya na iya kana abin nan so saboda haka mutane da dama suke ganin ba daidai ba ne ba a rika wannan bambanci tsakanin masu hnd da kuma masu digiri kana wurin promotion sai dan digiri ya samu promotion kana dan eh, hnd zai samu wannan abu ne wanda ni ma na iske kuma na san akwai kudure-kudure baya kafin nawu masu neman su canza abin ya koma daidai a tebe daya ba a samu an yi nasara ba saboda yadda kuduri yake tafiya yadda kudura-kudura suke tafiya a zauren majalisa shine idan ka yi karatu na harko kai na biyu ya ta yi sauraron jama'a dandalin sauraron jama'a ya dawo ya ta na uku idan har ba a kai shi ya wuce wannan ba ya ta da shugaban kasa to in majalisar ta kare to za ta kare da shi ne ya mutu Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Sanata Ahmad Babba Kaita da wadda ta taimaka wajen haɗa shirin, sai Julie Lazarus Gratiam wadda ta ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Bis salam. Yanzu kuma lokaci ne na wasiƙun ko masu sauraro da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. saƙonmu na farko ya fito daga sani muhammad chindo unguwar karo kuma daki a jihar bauchi tarayyar najeriya mai cewa salamu alaikum muryar amurka fatan dabo da jirgin yakin najeriya ya yi a jihar borno abin takaici ne ya allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu najeriya da ma duniyar baki ɗaya amin su amin bari mu je ga saƙon usman shitu mahuta mai cewa assalamu alaikum muryar amurka maganar cewa idan gwamnati bata samar wa matasa aikin yi ba su dogara da kansu ta hanyar fara sana'o'in hannu wannan tatsuniya ce kawai domin ai sai da ruwan ciki ake jan na rijiya a ƙarshe za mu yoyi wasiƙar hussaini dangote karasuwa daga jihar yobe mai cewa salamu alaikum muryar amurka ina kira ga ɗan takarar jam'iyyar adawa a nijar mamman usman tare da magoya bayansa da su mayar da wukakensu cikin kube da su haɗa kai da wannan sabuwar gwamnati ta malam muhammad bazum don ciyar da al'ummar ƙasar gaba don da hakan allah ya tsara abinsa To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.